Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna ta kwakiya na marubuciya Mom Irfan wanda yake zuwar muku daga Maman Al'amin TV tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Ina labarin gidan Alhaji Aminu? Alhaji Aminu na goshin fuɗa a gadon asibiti ana ta faman yi mai fifita duk da AC ɗin da ke cikin rum ɗin. Matansa ne har ma da 'ya'yansa suna mai sannu, yayin da shi kuma sai sambatu yake, yana kiran Kuɗi na, wayo, dalar Amurka na wash wayo. Allah, Allah ya isa wayo. na shiga uku. Babban yaransa ne ya ce dad please ka daina faɗin haka. Idan wani ya ji sai ya yi tunanin ga baki ɗaya arzikinka suka gudu da shi, alhalin ba abin da suka ɗauka, ka in har irin dukiyar da Allah ya baka ne. Ka kyale su, sun kansu. insha Allah wata rana asirinsu sai ya tono. Na kai report police station amma babu wani information a kansu. Babu mamaki, sun yi nisan kiwo ne. Alhaji, kallon uwar gidansa ya ce, Hajiya, matsowa kusa da shi ta ce, Na'am, Alhaji, ya ce, Zo, zo ki jinginar da ni. Ba musu ta zo ta jinginar da shi a filo, kallon yaron sai ya ce, Zo nan, ba musu ya zo inda yake. Kama shi ya duka iya ƙarfinsa ya ce, Yarinyar nan ta tattara min kuɗi aƙalla za su kai 10 millions, amma kana faɗin ba ta tafi da komai ba. Zan saɓa maka. Da da tsautsayi da tunin paralyze ya kama saboda tsananin tashin hankali. Da ƙyar ya samu ya kwaci kanshi ya ce to wallahi alhaji kuɗin nan sun bi ruwa. Dan da na je police station su ma neman ta suke ruwa a jalli. don duk garin da suka sauka abin da suke yi kenan su wanke mutum. Don har wannan shahararren Profesa Sunusi sai da ta wanke su. Yanzu kes ɗinta har wajen Commissioner of Police kuma har yanzu ba su yi nasarar cafke ta ba. Ai, Tina Alhaji Aminu ya yi saranda, tini ya ce kira min kwamishina. Ba musu ya ɗauki wayarsa ya danna nambar Commissioner. Ya ɗauki lokaci kafin ya ɗauki wayarsa na ya ɗauka cikin muryarsa mai daɗin gaske cike da muskilanci da isa. Ya ɗauki wayar, shiru ya bai ce uffan ba, ganin bai san nambar ba. Daga ɗayan ɓangaren aka yi sallama, ya ɗauki dogon lokaci kafin ya amsa. Nan Alhaji Aminu ya fara mishi kwatancen kan shi da ƙyar ya gane shi, sannan ya ce ina jin ka, ina fatan dai lafiya. Alhaji Aminu ya ce lafiya ba lafiya ba. Duk abin da ya sani game da Binafa sai da ya kwashe ya faɗa masa da irin ɓarnar kuɗin da ya yi mata da irin kuɗin da suka kwashe mai. Shiru yana nazari ya ce, Yaya kamanninta yake? Alhaji Aminu ya zayyane masa komai na kamanninta ya ce, Don Allah ka taimake ni ka sa a kamo ta, wallahi ba ta garin nan. Gaba suka yi, don Allah. Shiru ya ce, Shi kenan, insha Allah zan ba da cigiyar ta gari gari domin yanzu haka. Mu ma neman ta muke akwai shahararrun masu kuɗin da ta yi awon gaba da dukiyoyinsu. Kar ka damu, insha Allah za mu yi iya bakin ƙoƙarinmu. Godiya Alhaji Aminu ya yi sannan ya kashe wayar. Matarsa ta bi ta ce, Ai, in sha Allah kuɗin nan ka yi zakkar da in sha Allah kuɗin nan ka zakkar da ba lada kenan. Wani irin cin mutunci ne da cin kashi ne baka yi mana akan aurenka ba. Ka zuba mata kaya aƙalla za su kai kala ɗari, amma mu ko turmi ɗaya baka ba mu ba da muka yi maka magana, ka kusan zage mana iyaye, ai mu ne. Allah ya fara nuna maka tun a duniya. Bai bari ta ƙara ba zabura daga kan gadon ya biyo ta tuni ta kama kanta ta nufi reception. Ahmad kallon hoton Binafe wanda aka bashi don gano ta sosai yake matuƙar mamakin yarinya ƙarama ta zama 'yar damfara shi har yanzu ya ƙi yadda cewar ƙaramar yarinyar nan ce ke wankewa ke wanke nan alhazawan. Shiru ya faɗi yake a ina zan ganta. Kiran Profesa Sunusu ne ya katse mai tunani ya ce, Sorry, yanzu haka. Ina Kaduna ne, na zo Jan, Alhaji Mansur Batu. Insha Allah in na koma gida za mu yi magana. kaza kol din ya saboda baya son surutu. Hannunsa rike da hoton Binafa. Ba zai manta ran da ya ganta a bikin Profesa Sunusu ba. Wata silent sai ka rantse da Allah ba ta magana. Lallai mutum abun tsoro ne. Yana mamakin yadda ta kware a damfara. Limshe idanunsa ya ce, Very soon, za ki shigo hannuna za ki shigo hannun hukuma. Sai yin Malikis. Sai yin Malikis Binafa suka dawo tana shigowa gida ta yadda leda da ke hannunta tana faɗin wash na gaji wallahi. Kai inno haka Kaduna take da kyau da tsari kai ai yau na sha yawo. Inno ce ta ce kin ga rufa min asiri wa kika sani a hannun da har za ki fita tun safe sai yanzu. Kin saka mu cikin zulumi hankalinmu ya gaza kwanciya. Dariya Bina dai ta ce, Kai Inno, sai ka ce wata ƙaramar yarinya? Wallahi ɗazin ina fita ne babban kamu. Wasu ‘ya'yan masu kuɗi na yi karo da su muka ƙulla ƙawance. In takaice miki, su suka ja ni muka sha yawo. Kin ga wannan ledar? Ta faɗa tana janyo leda ta ce, Ko sisi na babu a ciki, su suka siya mun komai. Ta faɗa tana washe baki. Inno shiru tai tana nazari ta ce, Kin ga Bina ki kiyaye mutane. Haka kawai daga ganinki za su kashe miki wannan uban kayan kuɗin? Wa ya faɗa miki yanzu ana yarda da mata su ma? Dariya na fate ta ce inna kenan. Ai ba don Allah suka taimaka min ba. Ƙarya na banka musu na ce a London muke zaune business ne ya kawo mu nan. So ga dukkan alamu suna so su rinka mu'amala da masu kuɗin gaske. Shi yasa na faɗa na mazi Matsowa kusa da Inno ta ce, ba wannan ba Inno, yanzu abin da ke gabana shine school. Don wallahi ina so na ga na ƙware da Turanci. Yanzu ba laifi tun da ina duba kamus na san wasu abubuwan da dama. Ni dai yanzu ina baffa ya zo a daddale. Zan shiga wata makaranta. Na ji sa Aziza sun ce Turawa ne ke koyarwa ma, amma tana da tsada, ni ban damu ba in har buƙata ta za ta biya. Baffa ne ya gyaran murya lokacin da ya nufo inda suke ya ce wa cece kuma Aziza da har ta faɗa miki makarantar da ta fi kowace makaranta kyau a Kaduna. Marmashi Bina Fate ta ce, ‘yar ministan ilimi ce, kaga ko za ta san makarantu da dama. Yanzu idan na samu na registration sai na siyi dogon hijab, yadda ba za a rinka ganin uniform ɗina ba, kar a raina ni. Inno ta ce, to kina da takardun firamare ne? Marmashi Bina Fate ta ce, inno kenan. Ai yanzu in har kana da kuɗi komai za ka iya siya a rayuwa. Zan biya a yi min komai har da satifiket ɗin JSCE yanzu kawai zan fara daga SS2 ne yanda zan yi wuf na zama yanda zan yi wuf na zana wa Jinjina kai suka yi nan suka hau lissafin nawa za su kashe Na aka ware kuɗin da Binafa za ta fara zuwa makaranta. Marmashi Alhaji Mansur ya ce shi kenan na gode Ahmad kar ka manta in ka je gida ka gaishe min da ƙanwata. Marmishi ya ce in sha Allahu kawo, na gode a gaida mutanen gidan. Motar shi ya shiga ya tayar ya nufi jihar Adamawa. Sosai Binafa ta tsaya mishi a rai kwana biyu yadda kes ɗin take yawo jiha-jiha. Marmashin gefen baki yana tunanin yadda zai mata kace-kace duk ran da Allah ya sa ya kama ta dumu-dumu da damfarar wasu. Ƙarawa motar speed yayi don yana so ya isa gida da wuri. Kana kallonta za ka san a gajiye take. Ga su fuskarta ta canza kala ta koma ja saboda zafin da aka kwaɗa. Hannunta rike da fom ta shigo gidan. Zama ta kan kujera da bas tana faman limshe idanuwa. Ganin Inno na jera abinci saman dani ya sa ta faɗin. Kai Inno, yau na sha kwakwa. Da ƙyar na samu suka bani fom ɗinsu wai ban iya komai ba. An yi ba san ana wani interview ba. Na sa a saka min A Na sa duk a saka min AA a fake result din nan. Hmm. Sai gashi sun fara cilla min turanci mai mugun wuya. Ai wallahi tuni na baje a ƙasa na fara musu borin ƙarya. nace ce ai aljanu na ba sa son a saka ni a gaba a tambaye ni. Sai dai in zaɓi wanda zai min su bar mu tare. To dama akwai wani tunda na je ta kallo na, na san ko bai faɗa ba na yi masa ne shi ne fa na tashi na kakaɓe jikina na nuna shi na ce shi ne zaiman ce asistan darakta ne ai ko muna shiga ofis ɗin ban ɓoye masa komai ba na faɗa masa ai wallahi inno tuni ya ce min babu damuwa ai an gama in har zan so shi in takaice miki ya ce na ci intabiyu ranar monday zan fara zuwa Babba wata uban dariya ya kwace da shi ya ce ja'ira wallahi wani abin kin fi mu wayo da dabara yanzu ina uniform ɗin Nuna masa jakar da ta yi ta ce ga su nan a cikin nan, sai dai da siket suke using ashe. Ya zan yi haka zan saka. Miƙewa dai ta ce, Inno, zan samu ruwan wanka kuwa? Na ga hita ɗin gidan nan gabaki ɗaya ba sa yi. Ino ta ce akwai, bari na zubo miki ki yi wankan sai ki zo ki ci abinci. Tafiya take tana rangaji saboda yadda ta yi mugun gajiya. Ga jikinta ya fara tsami saboda faɗuwar da ta yi ɗazu. Ƙugunta ta taɓa ta ce kai gaskiya masu aljanu suna fama. Tana shiga ɗakinta ta cire kayanta ta sa towel ta nufi bayi. A gajiye ya isa Adamawa yana zuwa da ɗakin ɗakinsa ya nufa. Sai da ya watsa ruwa sannan ya fito nufi fat ɗin mahaifiyarsa. da ƙannensa suka gan shi suka watse daga falon tare da gaishe da shi da yi mai sani da zuwa. Ɗaga musu kai kawai yayi bai ƙara ce musu ofan ba. Mahaifiyarsa ce ta sako tana faɗin sani da zuwa son. an yanzu yaya Mansur yake ce min ka iso kuwa na ce wataƙil kana hanya. murmushi ya yi sannan ya sako ƙasa ya gaishe da ita. Bayan ta amsa ya koma kan kujera ya zauna bai ƙara ce mata uffan ba. Wannan hali na Ahmad yana matuƙar damunta na maskilanci. Bai rage ta da komai ba na jin daɗin rayuwa sai dai ta san Ahmad ɗinta muskili ne na ƙarshe. Kallon shi ta ce bari in zubo maka abinci. Idanunsa a limshe ya ce mom ba na jin yunwa. Shiru ne ya biyo baya ta ce ka ji kawun naka aure zai ƙara ko? Buɗe idanuwansa ya yi a kanta ya ce, Mom, aure kuma? Sai kuma ya shiru, ya mai da kanshi ya zauna bai kara cewa komai ba. Mahaifiyar Ahmad ta ce, Ni ma na yi mamaki, yarinyar ma da zai aura ba a Najeriya suke zaune ba, sai dai asalin su 'yan Najeriya ne, yanzu haka neman aurenta yake yi wallahi Anti aziza Ta kira ni hankalinta a tashe tunda ta ji labarin auren nan. Ga yaya ya ce in ba ta yi haƙuri ba zai ba da takardarta. Wallahi ba ka ji yanda hankalina ya tashi ba. Wallahi ba ka ji yanda hankalina ya tashi ba. Please son, kai ka masa magana tunda na ga yana matuƙar jin maganarka. Shiru Ahmad ya yana kallon mahaifiyarsa tashi ya tsaye ce zan mishi magana duk yadda muka yi zaki ki ji. Ki ba Anta Hadiza kuri ki ce kar ta tada hankalinta don Allah. Fita yi ba tare da ya jira me za ta ce mishi ba. Yana zuwa ɗakinsa, ya faɗa kan tafkeken gadonsa. Limshe idanuwa yana mamakin kawun nasa na ƙarin aure, saboda ya san kawunsa mugun son kuɗi ne da shi, shi yasa ma ya kasa ƙara aure duk da arzikin da Allah ya masa. Anta Aziza ce ta faɗo masa a rai ta ya biya cika mishi zuciya, saboda mata ce mai haƙurin gaske. Kasancewar tun yana ƙarami yake hannunta, ya ga irin gwagwarmayar da ta sha wajen gyara Alhaji Mansur, amma har yanzu babu wani canji. Tunani yake wata hanya zai bi ganin ya tarwatsa wannan al'amarin. Binaba ta tsaye gaban Miro tana karewa kanta kallo. Ganin yadda uniform ɗin ya mata kyau tamkar dan ita aka yi shi. Dogon hijab ɗin da ta ɗinka ta ɗauko ta zumbula yayin da ta ɗauko school bag ɗin da ta saka a hammata. Gudun kar Hamida ta ganta. Tana fitowa daga ɗakinta ta gaishe da iyayenta ta ce, babba inno a man addu'a yau zan fara shiga class. A nuri cike da fuskokinsu suka yi mata fatan samun nasara murmushi ta ta ɗauki wayarta ta kira mai taksi ɗin da suka yi ciniki zai rinƙa kai ta. Jin yana hanya ta ɗauko ni ɗinta ta saka ta fice. Ta tsaya a bakin titi don jiransa. Fitowa ya daga bayi yayin da yake ɗaure da towel a ƙugu ɗaya kuma yana goge kanshi. Wayarsa ce ta hau ƙugi ya yi banza da ita. Ganin an ƙara kira ya je ya ɗauko don ya ga mai kiran nasa. Farfesa Sunusi ne ya bayyana a screen ɗin wayar. karamin tsaki ya ja, sannan ya kara wayar a kunne shiru ya yana sauraronsa. Kwantawa ya yi a kan gado yayin da ya lumshe idanunsa. Gashin idan ya yi wani luf a fuskarsa yana sauraron bayanansa. Cikin sanyin murya ya ce, Kana ji na? Ba wai na kita taka ba ne. Ina so ka fahimce ni da kyau. Ba zai yiwu mu raba hotonta ga 'yan sanda ba. ko kuma jihohi-jihohi ba, ina so ka gane yarinya ce ƙarama. Ba zai yiwu mu raba hotonta ba, amma insha Allah zan yi ƙwaƙƙwaran bincike a kanta, ka yadda da ni. Profesa Sunusi ya ce, haba ofisa, kullum kalma ɗaya kake ce min alhalin na san wannan aikin ba gagarar ka yi ba. Na fi son a yi yamu ɗiɗi da hotuna, ta yadda duk wanda ya ganta ya kawo muku rahotonta. Ahmad ransa ya soma ɓaci ganin yadda Farfesa Sunusi yake nuna mishi ga yadda zai shi da aikinsa. Cikin fushi-fushi ya ce, don Allah ka saurara min. Nawa kwata-kwata suka tafi maka da kuɗinka ne? Ka san kesis ɗin yarinya a hannuna kuwa? To jiya an kira ni ta Jiya an kira ni ta gudanmu da Alhaji Aminu 10 millions. Shi ya ce min, sassauta muryarsa ya ce, please ka saurara min, ba na son damuwa. Cikin ɗin kol ɗin ya sauke wata nanoya a jiya zuciya. Lallai yarinyar nan tana ban ciwon kai. Haɗuwar mu da ita ba zai taɓa yi mata daɗi. Sosai Binafa ta mai maida hankalinta a karatunta, yayin da ƙawancenta da sa mida ya kankama. A gajiye Binafa ta shigo gidan fuskar ta ɗauke da niƙaf da zumbulelen hijab. Salama ta yi can ƙasan makoshinta ta baje a kujera tana mai da numfashi. Limshe idanuwanta ta yayin da eyelashes ɗinta suka yi rufa fuskar ta gwanin ban sha'awa. Cire hijab ɗinta ta sai ga uniform ɗinta ya bayyana. Marmashi ta yi ganin yadda uniform ɗin ya zauna ɗas a jikinta. Ƙwallawa Inno kira ta fara yi tana faɗin Inno kafin ta rufe baki sai ga Inno ta fito daga hanyar kicin tana faɗin a'a. 'Yan makarantar bokoko saukar yaushe. Binafa ta ce na ɗan jima da shigowa. Wallahi Inno Test muka yi abun ba a magana. Kuma na ji vice principal ɗin ya ce za mu zana ko me ma ya ce, kamar mark exams ya ce za mu yi ne, ko mock kai wallahi inno abin da ya babu sauki Babba ne ya salama ya shigo hannunsa rike da katuwar leda inno ce ta mike tana mishi sane da zuwa, tare da karɓar leda hannunsa. Kicin ta shiga ta samu plate ta juye sashiyar kazar da ya zo musu da ita, haɗe da ɗaukar cups guda uku. Ta nufa hanyar dining table, faɗi take mai gida, wannan kayan alatin fa. Na san dai da ka fita ko sisi babu a jikinka kuma yanzu na ga ka dawo da kayan alfarma. Marmashi ya ce, zan shigo kenan na ga wani matashi yana neman yaron da zai aiko a kira masa Binta. Shi ne nake tambayar ko lafiya? Ashe Alhaji Mansur ne ya aiko a kawo wa Binta. Binafa, turo baki gaba tai tana faɗin baffa. Dan Allah ka daina faɗin sunan nan. Kar wata rana ka yi sabatar baki a wani wajen. Inno dariya dai ta ce haka ne diyar albarka. Kallon bafa ta ce mai gida ya kamata fa ka gyara. Bafa ba tare da ya kara cewa uffan bai fara nan nannaɗe malam malin ɗin shi yana faɗin wallahi yunwa nake ji. Maza inno zo ki zuba mu wannan maza inno zo ki zuba mun wannan ɗin nan in kwanta. Ba musu ta nufi dining ɗin dan cika umarninsa. Rinafa ta ce ta ta nufi bedroom ɗinta don sakar makanta. Ta masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.